Salamu alaikum. Dan busu, kai nake ta jira tun ɗazu. Eh, ka zo ka kawo min maganin na naka na ji hajiya tana ta kuran tashi yana da kyau. Eh, kai nake jira eh. Yawa sai ka zo. Yawa ya sauri ya kawo min maganin da ke kawo lafiya. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ah, dan buzu. Hajjaji Makkatu. Barka dai dan buzu ya kake? Hajjaji Makkatu wannan balo ne ko mene? A'a, ba dan buzu. Ba ni maganin na ana ta kuraranta maganin da ni shi yasa na kawo ka zo ka bani shi din ka Kasa yanzu abubuwan sun yawa. Ka ji kwanaki can da ka kai magani yayi kyau yayi amfani. Hajjaji Makkatu. Ai kin san mu mun yi da magani. Eh. kuma mun ba da magani za ki ga mace tana jin daɗin magani gaskiya wallahi aradu mace ko eh. ba ta yiwa inda eh. ta sha maganin mu sai ka ji ita kadai tana ainihin kamar za ta yi. Allah sarki to a bani maganin dan bozo to ko dai ma ciki za mu shiga ah ba mu yin haka ba ah. mu gaskiya ne amma kuma yadda na ganki haka ai na ga uwa baki bukatan magani a ne ka nake da bukatan magani ina baka labari sanya man yawa ina san in haihu in ga yan jikoki ni ma nan gaba kai kina nufin biki ta bayin haihuwa ba ban taba haihuwa ba to gaskiya zan baki magani gaskiya ba ni magani amma kuma gaskiya sai dai mijin kina da saboda wannan magani kina sha yanzu zaki ji ki uwa an ta da mu ba babu matsala kai dai ba ni magani kan mijin to shikenan ba ni magani kofi to ba ni magani kin san fa maganin mu ya kare kudi eh nawa wallahi daga Algeria muka taho kin ga kudin mota dubu hamsin kuma kin ga mun zo a labjeri mm. labjeri magani yana da kyau fa mm. shine yanzu zaki bada dubu biyar to aiki kai ka zuba shi da yawa eh ai na gode <laughs> gaskiya ne ya judge market kai kai kai a maganin nan in kin sha magani kawai dai ki je ki bacci to ai kuma ya haka to shanye magani shanye magani <laughs> an to wara ma jafofi eh, kai kai kai a radin kwansi

ai labai ya kake haka za ka escort din kana escort dina kana kuma nisan ta ta ai bai kamata kana escort kuma kana gudu sa ba duk inda na sa gaba ka dinga sa gaba sorry sa sorry sa ai kin ga ko da a ce da wannan na baki eh wallahi kin ga wannan sai ki ga kin kwana uku kina kina kina aika aika what wannan kwa algunan da huwa liman wakil baby wane ne wannan Na'am? Wane ne wannan? Mm, mm, mm, wallahi Allah. Mai magani ne wallahi. Ni eh, wallahi ma eh. ma akwai magana da shi akan zai zo ne? Kana ina kai ka bashi ya shi tsallake ka kana bakin gate har ya shigo min cikin gida har ya shiga ɗakin da nake bacci da iyali na. Yau ka san ya same ni a gate ne to dai same da min bayani akan wani magana da shi zai ba magani shi yasa. Tsaya malisa. Yalla bai kaga wannan magani a radi ko a maradin dubu hamsin ne. wannan in ka tsotsa shi in kai haka ba maganar magani muke so ana tambayan ka ne me ya kawo ka nan shine ka min ƙarya bakin gida kan mai gida na ya turo ka zaka so ka matar sa magani kuma a ce ba haka bane ko na ba ka wallahi magani ya bani magana ai amma ko ta daki ko kuma ba bera ya bera ya kashe mu bera gidan nan dukkan nukan gidan da sai gidan nan da maguna sai gidan wallahi bera ne yayi yawa cikin dakin nan ka san biran dai na haska fitila a cikin ɗakin nan alamu ya nuna kenan ba da gaskiya kai magana da wallahi biraye sun yawa ciki ka san biran labjeri billahi lazi wahalar kashewa ne da shi eh, wallahi wallahi hmm. Allah ya saka da alkhairi to ha arrest them kamar shi wannan arrest you are under arrest kai eh da ke mun yi eh kai ne buzu mai magani wallahi ni wallahi ni ne mai magani ofisa wannan hoton waye ba gane shi ba ba sa kama da wannan suna a shi din ne ma yi dama mun da fi labarin kai ne buzu wanda kake bi gidaje gidajen matan aure kake ba su magani suke yin bacci kake lalata su wallahi ba ni bane wallahi ba ni bane sai maka ƙarya ne a ah, kai ba mu sirara kai wallahi wallahi ba mu sirara kai buzun asali eh. buzun gaskiya shine baya tsirara kai amma kai da ganin ka ba buzu bane buzuzu ne wallahi wallahi buzuzu ne dai girman ofisa hmm? yes sir dai shi kana gardama ne ka ta kai da a ah, tsaya ina da magana ina da magana wallahi wallahi ina da magana yana da magana wallahi yarinyar nan ita ce ta labasa mun lalle sai na shiga kuma wallahi da na shiga so uku ne kawai mu me kai wallahi so uku ne kawai mun ko ba haka bane ba me kai so uku a a kashe bera su bera ya kashe su uku da me ka kashe shi eh wait tukuna da me ka kashe shi da muciya eh muciya ne wallahi muciya ne na buga mai muciya muciya ne wallahi wallahi muciya ne ka gan shi nan duk girman laka ya ni wallahi na dina maganin maka ko bindigan nan a ah, duk girman